Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 200.5 sai kuma a tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol sai kuma alfa rediyo kuma si a Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma dai ni ce safina ta sada su dangi daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai soro da sauran abokanan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa gwamnan jihar Oyo, Sanata Abiola Ajimobi ya bayyana dalilin da ya sa ya rushe gidan rediyon Fresh FM mallakar mawaƙi a Yufele. Kamar yadda aka saba duk ranar Juma'a za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana duk wasu abubuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum. Kotun tsarin mulkin kasar Zimbabwe ta yi watsi da kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasa da aka gudanar a ranar 30 ga watan Yuli. Hukuncin da aka yanke a yau Juma'a ya ba da damar rantsar da shugaba Emerson Mnangagwa da yanzu yake kan mulki a matsayin shugaban kasa cikin sa'o'i 48 kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar Zimbabwe ya tanadar. Babban mai shari'a Luke Malaba ya shafe kusan sa'a ɗaya yana duba bayanan abin da ya kira hukuncin da ya dace tare da watsi da maganganun 'yan adawa na cewar an yi magudi a zaben da aka ce Nagwagwa ne ya yi nasara. sakamakon zaben da aka fara fitarwa sun nuna cewa nangwagwa ne ya cinye da kaso 50 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada inda abokin hamayyar sa nelson chamisa ya samu kaso 44 duk da cewar lauyoyin chamisa sun kalubalanci sakamakon inda suka ce ba a yi lissafi daidai ba kuma shine ya lashe zaben. Iyalan ɗan majalisar dattijan Amurka John McCain sun bayyana cewa zai daina karɓar maganin ciwon kansa na kwakwalwa da yake fama da shi. sun fitar da sanarwar ne a yau juma'a inda suke cewa ya wuce lokacin da zai tsira daga cutar tun lokacin da ya bayyana cewa yana dauke da ita a fili a shekarar da ta gabata sanarwar ta kara da cewa ci gaba da yaduwar cutar da kuma shekarunsa ne suka sanya shi yanke hukuncin don haka da yardar shi ya zaɓi ya daina karɓar maganin asibiti maken dai ya fara karɓar maganin cutar ne tun a shekarar 2017 baya ga takarar shugaban kasa da ya yi sau biyu a shekarun 2000 da 2008 waɗanda bai samu nasara ba makin na ɗaya daga cikin shahararrun 'yan majalisar amurka ɗan jam'iyyar republican wanda ya yi aiki da 'yan jam'iyyar democrats da ma 'yan tashi jam'iyyar akan harkoki kamar canjin yanayi manufofin shige da fice ƙasa da kuma na kudaden kamfen. labarin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙungiyar tsoffin sojojin ƙasar Zimbabwe sun yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta canza sunan filin saukar jirgin saman ƙasar daga sunan tsohon shugabanta Robert Gabriel Mugabe, inda a cewar su bai cancanta a saka wa filin sunan shi ba, wanda aka saka a shekarar da ta gabata kafin aka tilasta mishi sauka daga karagar mulki. ina ganin canza sunan filin jirgin sama saboda dalilin da ya shafi mutane ba dalili ne mai kyau ba wannan ina ganin bambancin siyasa ne wanda ya shafe su ba na ganin hakan abu ne mai kyau ga kasar a cewar wani babban jami'i Ƙungiyar tsoffin sojojin ta ce bai kamata waɗanda suka kawo ziyara ƙasar Zimbabwe su fara cin karo da sunan da ke da alaƙa da mulkin mallaka ba. A wani bangaren kuma rigingimu ne ke ci gaba da faruwa a kasar Uganda 'yan kwanaki bayan zubda jini da zanga-zanga kan zargin da ake wa 'yan majalisar jam'iyyar adawa ciki har da mawaƙi Robert Kyagulanyi wanda aka fi sani da Bobi Wine. Jami'ai sun ce 'yan majalisar da waɗansu matasa sun kai wa rayuwar shugaban ƙasa Yoweri Museveni barazana ta hanyar jefawa motarsa duwatsu. Masu duba lamarin sun ce duk wani abu da ya nuna cewa hakan na adawa da mulkin Museveni na shekara 32 zai fuskanci hukunci. 'Yan sanda sun harba barkonan tsohuwa da kuma bindiga, an kuma kora mutane waje daga cikin ginannuka inda jami'an tsaro na wato suka fito kan titi. 'Yan sanda kuma suka fito da bindigogi da aka ce an samu a ɗakin otal ɗin wine. amma jami'ai a jiya alhamis sun ajiye tuhumar da ake yi wa dan majalisar wine wato na mallakar bindigogi ba tare da izini ba inda aka maye shi da laifin kokarin tumbuke gwamnati Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla. Gwamnan jihar Oyo ya bayyana cewa rushe gidan rediyon Fresh FM da gwamnatinsa ta yi ba siyasa ba ce kuma ba shi da wata kullalliya da mamallakin gidan rediyon. Ga rahoton wakilinmu Hassan Umaru Tambuwal. Gwamnan jihar Oyo, Sanata Abiola Ajimobi ya ce gidan rediyon nan Fresh FM mallakar wani mawaki mai suna Ayefele da sa ta rusa a ranar Lahadin da ta gabata ba siyasa ba ce kuma baya da wata kullalliya da Ayefele. Gwamna Abiola Ajimobi ya furta hakan ne a lokacin wani taron yin sulhu a tsakanin gwamna Abiola Ajimobin da mai gidan rediyon na Fresh FM da aka rushe Mr. Ayefele da alafin na Oyo Obalamidi Olayiwola da ma wasu sara sarakunan gargajiya a jihar Oyo. Some political, there is nothing against you, you nice man, Gwamna Ajimobi ya ce rushe gidan rediyon ba siyasa ba ce ya da wata kullalliya da mai gidan rediyon mutum ne mai kirki. To amma saboda mutum ne mai kirki sai ya karya doka saboda haka ba za a yarda ya karya doka ba. Abiola Ajimobi ya buƙaci Mr. Ayefele da ya bi dokar ƙasa wajen yin kowane irin gini domin a zauna lafiya. Ciko Mr. Ayefele mai gidan rediyon Fresh FM da gwamnatin jihar Oyo ta rusa a ranar ranar da ta gabata ya musanta raɗe-raɗin cewa bai mayar da amsa ga takardar umarnin tashin da gwamnan jihar Oyo ya aika masa ba. The insinuations that I didn't respond was not true. I've told the governor. I responded and I've made plan of revalidating what I have at hand. My architect is working on it already before I got the demolition notice. And immediately I got the demolition notice, I've been running up and down, call uh, eminent Nigerians to help me beg His Excellency to please hold on for me to do what is Mr. Ayefele ya ce jita-jitar cewa ban ba da amsa ga takardar da aka aika min ba ba gaskiya ba ne na gaya ma mai girma gwamna cewa na mayar da amsa kuma na tsara yadda zan gyara ayyuka na mai zayyana min gine-gine tuni ya fara aiki a kai kafin daga baya in sami takardar rushe ginin kuma nan take da na sami takardar ni kama kai goro ina kai mari ina neman manyan mutane da su taimake ni su roƙi mai girma gwamna don Allah ya dan dakata mini domin in yi abin da ake bukata ya ce kawai sai aka fara rushe gidan rediyon rushe wannan gidan rediyo na fresh fm da ya jawo zanga-zanga daga jama'a da dama hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a nigeria To a gaida Hassan Umar Tambuwal. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku babu wani maudu'i da muka saka a yau saboda haka za ku iya kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ko kuma abubuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan a shakata da wannan waƙar. Ba a cinya turan giwa Wato turanci sarkin musulmi na sokoto mai ado mai makamanyin yaki sarkin musulmi na sokoto mai ado mai makamanyin yaki gai da sarkin musulmi na sokoto mai ado mai makamanyin yaki sarkin musulmi na sokoto mai ado mai makamanyin yaki gaisuwa ga babban dutse karyar su kai su kawo sarkin musulmi na sokoto mai ado mai maka wanyan yaji. Gaisuwa ga babban jeji ko bace ciki sai dai ihu. Sarkin musulmi na sokoto mai ado mai nazar waka ne yake yi ma baiti musulmi na Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, salamu alaikum muna da kiran farko daga Abuja, wake magana daga Abuja. kuma Sir Muhammad daga Abuja Airport Road. Ka ce wane ne? Ba mu ji sunanka ba. Bashar, Bashar. To, Malam Bashar muna jin ka. rushe fresh fm da aka yi a oyo na ganin cewar wannan ba a ba hanya ta sulhu ba a demokuraɗiyya mm. saboda in duba kamar bayyana ra'ayin a jama'a ne wannan gidan rediyon suke yi aka zo aka rusa ya kamata mm. da abin da za bunga tsarin siyasa a ciki domin kasar da ke na tattarbar demokuraɗiyya. To baka ji gwamnan ya ce babu siyasa ba kuma babu kullalliya? Eh to ai kullalliyan nake magana tun da demokuraɗiyya in kun duba duk irin wannan abubuwa sun suke rusa demokuraɗiyya ya kamata da abin da za a yi a tsaya a yi shi tsakani da Allah yanda kowa zai gamsu. Mm. Mai gidan rediyon ya ce ya yi ma gwamna magana ko gwamna ne bai saurare shi ba ya kamata ya ƙara komawa wajen su tsaya su hau kujerar sulhu domin a gyara abin. To mun gode kwarai. Mun gode da wannan ra'ayi naka. To wake magana daga Niger. Alhaji Sani an Angwar House Leja. To Alhaji Sani muna jin ka. Wato daidai na kufatan alheri. To mun gode kwarai. Nama jama'a Najeriya fatan alheri sun sallah lafiya. To, mun gode kwarai. Ina kuma ma shugaban kasa mu Allah ya sa kara mashi lafiya. To, amin. Ba ka da wani ra'ayi da zaka bayyana yau? Ra'ayi na ke na addu'a ga shugaba na shugaban kasa. To, mun gode kwarai da fatan ya Muna kuma jiran wa'annan a 2019 din nan baba da sa gama lafiya da shi. To, amin amin mun gode kwarai. Ko kuma Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. To wake magana daga Kaduna. Barkan Eh sunana Prince Abubakar daga kasuwan magani a jihar Kaduna tarayyar Najeriya. To muna jin ka Prince Abubakar. yau wato alhamdulahi wato ni zan jaddada godiya na ne ga farin ciki na musamman yadda shi shugaba muhammadu buhari wato ya gudanar da babban sallarsa a garin daura da kuma ya tattaki a ta musamman ya tafiya mai tsayin gaske a kafa a mm. yana kuma gaggai a gudanar da wannan sallan idi tare da shi din mm. kuma wannan kin ga ya nuna shugaban yana da cikakkiyar lafiyar da zai iya sake tsayawa takara domin mu sake kada mana kada masa wato kurkunmu domin ci gaba da jagorantar mu a karo na biyu a shekara ta 2019 mm. to mun gode kwarai har yanzu dai muna Kaduna, wake magana daga Kaduna. Sunana da yawan Madaci, ramar hukumar Kaure jihar Kaduna. To Mallam Ya'u muna jin ka. ni zan yi magana a kan da ake yi wa ɗaya daga cikin hannun damar shugaban ƙasar nan amurka ne mm. wanda ana ƙoƙarin yanke mishi ainihin hukunci wanda ya kamata ya zama zamanto madubi ga ainihin alƙalanmu da lauyoyinmu Kamar mm. inda ake ayyana doka a matsayin makauniya ce ba ta san wani ba in ka taka ta ta taka ka mm. to muna fatan alƙalanmu to allah da su ɗau izina kamar irin zarge-zargen da ake yi musu suna ɗaya daga cikin matsalolin najeriya to da Allah ya kamata a ce su da wani zira a cikin wannan shari'a da aka yi a Amurka na gode Allah ya sa tashi lafiya ya usuliyan madaci to mun gode kwarai malam ya'u muna da wani kira daga eh, Kebbi wake magana daga Kebbi eh, kuna magana da Alhaji Sambo Bese Odita to muna jin ka Alhaji Sambo ne ra'ayinka ina godiya ne ga shugabanninmu na Kebbi State to kaman gwamnan mu sanatocinmu da 'yan majalisunmu mm. waɗanda ya kasance suka ba baba buhari goyon baya ba su kauce ba hmm. suka tsaya a kan apc hmm. saboda kokarin da baba buhari ke yi sannan muna godiya ga jalmar koko ɗan majalisa na abuja irin kokarin da yake yi ga mazaɓatai ɗan ba hmm. saka mai da alheri magana alhaji Sambu. to muna mun gode kwarai alhaji eh, Sambu. mun gode to muna daga muna da wani kira daga gombe wake magana daga gombe Assalamu alaikum biyoyi Hausa miliyan Amurka kuna magana da Alhaji Malam garin Marke karamar hukuma Akwa jihar Gombe tarayyar Najeriya. To muna jin ka menene ra'ayinka a yau? Eh na kira ne muku fatan alkhairi Allah sa mu tashi lafiya mai To amin. Malam garin. To amin. Akwa tarayyar Najeriya. To amin mun gode kwarai mu ma. A sannan sannan. To amin to jama'a har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka. To ga wani kira daga Port Harcourt. Salamu alaikum. Wa alaikum salam barkan ku da yau. Yawwa barka ka da wa muke magana. Kuna magana da Hashim mummuni dan Nijar wanda aka haifa a zugautun fasin aranda suma da kwar jihar maraɗin Jakorin Nijar. To muna jin ka Malam Hashimu. Eh yau Juma'a abinda zan zan mika fatan alheri ga da goron sallah ga shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Isu. To. Da shugaba Muhammadu Buhari na jamhuriyar tarayyar Najeriya mm. da yake garin daura cikin koshin lafiya Salisu sa'idu ya tabbatar da mun yau sun yi juma'a wuri guda yana cikin koshin lafiya da kuzari. Mm. Ina yi mushi fatan alheri zan karkare da shugaba alasan watara na cote d'ivoire da fatan suna lafiya cikin koshin lafiya to mun gode kwarai da fatan suna sauraron ka alheri kuma dukan ma'aikatan sashen hausa ina yi muku fatan alheri allah ya sa dukan to mun gode to mun gode kwarai muna da kira daga bauchi wake magana daga bauchi assalamu alaikum sashen hausa radio america to wa alaikum salam da wa muke magana Hajiya barka da aiki. Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. To Mala Ayuba muna jin ka. To ra'ayina na yau dai yana fatan alkhairi wa musulman duniya an yi sallah lafiya sannan mm. kuma alhadanmu da suka hau arfa su ma muna fata Allah ya karbi ibadunsu. Mm. To ra'ayina na yau juma'a kamar da yadda muka saba mm. za mu roki shi kansa shugaban kasa Muhammadu Buhari kare gaji da mu 'yan jihar Bauchi. Mm. maganan kafin zaki dam din nan lallai muna so shugaban kasa ya mana wannan kafin zaki dam domin noman rani da kiwo da kuma bunƙasa noma in ya mm. taimake mu ya mana kafin zaki dam mu al'ummar jihar Bauchi ya taimake mu mm. na gode mai magana Ayuba Garba Imam kafin ma daki a jihar Bauchi mun gode kwarai malam Ayuba muna har yanzu dai muna Bauchi da wa muke magana daga Bauchi Eh, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Wa alaikum salam da wa muke magana? sunana abubakar sadiq tahiru tallafi to mala abubakar muna jin ka menene ra'ayinka a yau eh, eh, da farko ina godiya wa allah ta'ala ya kai shugaban kasa eh, birnin a birtaniya ya je jinya ya je ga likita kuma ya dawo lafiya mm. da yardan allah da girman allah mm. da sunan allah to muna tare da Allah muna tare da jiran Muhammadu Buhari. Mm. Muna ba wa 'yan Najeriya haƙuri. Eh. Cewar duk da halin da aka shiga shi gyara ba a sa lokaci daya. Mm. Abin da aka daɗe ana ɓata shi gyaransa ba zai yi lokaci ɗaya ba. Mm. Kuma sadaukarwa ce za mu yi domin al'ummar da za ta zo a bayanmu. To. Mun ba mu cewa 'ya'yanmu ko jikocinmu sai dai mu ce al'ummar da za ta zo. muna muku fatan alkhairi biyoye. To mun gode kwarai. Allah ya ba ku dama ku ci gaba da ba mu dama muna bayyana ra'ayoyinmu. To amin. mu da talakawa wanda muke so mu wannan kasa ta gyaru. To amin amin. To muna da. Abubakar Sadiq da ke a gida mai lamba ɗaya lungun Musa Matori. To mun gode kwarai. To muna daga wani kira daga Yobe. Wake magana daga Yobe. Salamu alaikum. To, da wa muke magana? Muna magana da Alhaji Adamu Borka. To, muna jin ka Alhaji Adamu. Wato ra'ayina a kan human rai. Mm. Abubuwa sukan faru a ɗaura mai laifi, amma daga ƙarshe ta ce human rai mm. ta ce ba a kyauta ba. Eh. idan har Umar rights za ta dinga shiga cikin hukuncin masu laifi to wa za a hukunta hmm. to a tunani na ganin cewa babu wani zancen To mun gode kwarai da wannan ra'ayin naka da kuma wannan kiran muka kawo ɗaukar kiranmu na wannan rana da wannan satin sai kuma sati mai zuwa in Allah ya kai mu. yanzu kuma sai shirin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka kamar da alkawali shugaban ƙasar amurka donald trump ya ƙara saka wasu jere-jeren takunkuman da ke da alaƙa da lamarin nukiliya akan gwamnati ƙasar iran waɗanda ake kira cikakkun matakan haɗin gwiwa bayan da gwamnati ƙasar amurka ta janye kanta daga cikin wannan yarjejeniya a watan mayu da gabata bayan cikar wa'adin kwanaki 90 da ta ɗibar kanta kan batun takunkuma sun fara aiki a ranar bakwai ga watan agusta da ya haɗa da haramtawa ƙasar iran sayan kuɗaɗen amurka sayar da motoci da ta ƙerawa a amurka da kuma saye da sayarwa da kuɗin ƙasar iran wato riyal dukkan takunkuman da ke ke da alaƙa da nukiliya da ƙasar amurka ta kakaba har ma waɗanda suka shafe harkokin makamashin ƙasar iran da kuma hulɗa da cibiyoyin kuɗi da ƙasashen waje suke gudanarwa da babban bankin ƙasar iran za a sake kakaba su a ranar biyar ga watan nuwamba mai zuwa na shekarar 2018 a cikin wata rubutaccen sanarwa shugaban ƙasar amurka donald trump ya ce amurka ta a aniyar sake kakaba dukkanin takunkuman kuma za mu iya aiki da ƙasashe da ke da hulɗar kasuwanci da ƙasar iran domin ganin an kiyaye su daidai kam jama'a da kuma kamfanoni da suka ki kiyaye daina hulɗa da ƙasar iran za su fuskanci bala'i shugaba donald trump ya yi maraba da shawarar da kamfanonin ƙasa da kasa da dama na ficewa daga kasuwannin iran kuma ya kara da cewa kasashen da dama sun ce za su daina sayan man fetur na ƙasar iran ya ce muna kira ga duk kasashen duniya su ɗauki waɗannan matakan domin aikawa gwamnati ƙasar iran saƙo ya ƙara da cewa suna da zaɓi ko su tsaye da barazanar da suke al'ummar duniya da ƙalubale ko kuma su shigo a kasuwannin duniya domin damawa da su ko kuma su ci gaba akan mummuni hanyar da za ta sa a mai da ƙasar saniyar ware a fannin tattalin arziki jami'an kasar amurka sun ce kudaden shigar da iran take samu saboda sassaucin kuma karkashin yarjejeniyar nukiliya an yi amfani da shi wajen wanzar da ta'addanci da kuma ta da zaune tsaye daga ƙasar syria zuwa yemen da gaza da kuma wasu yankuna a maimakon amfani da su wajen inganta rayuwa al'ummar ƙasar iran a cikin wani jawabin sa shugaban trump ya jaddada cewa yayin da amurka za ta ci gaba da matsawa gwamnati ƙasar iran lamba ta fannin tattalin arziki da nufin ganin ta daina take-takenta masu cutarwa ya ce a shirye yake ya kulla yarjejeniya da za ta kawo ƙarshe ga waɗannan ayyukan asha da ya haɗa da ayyukan ƙera makamai masu linzami da kuma taimakon da take baiwa masu ayyukan ta'addanci banda haka kuma shugaba trump ya jaddada ci gaba da goyon bayan al'ummar ƙasar iran waɗanda su ne magadan arzikin ƙasar iran na zahiri kuma su ne manufofin gwamnati kasar suke kwara ya ce muna begen ganin lokacin da al'ummar kasar iran da dukkan mutanen da ke yankin za su ci gaba tare cikin kwanciyar hankali da tsaro da zaman lafiya sharhi murya amurka kenan na yau da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 4 da minti 56 wanda kuma ya kawo mu ga takaitattun labarun duniya. kotun tsarin mulkin kasar zimbabwe ta yi watsi da kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasa da aka gudanar a ranar 30 ga watan yuli hukuncin da aka yanke a yau juma'a ya ba da damar rantsar da shugaba emerson nangagwa da yanzu yake kan mulki a matsayin shugaban kasa cikin sa'o'i 48 kamar yadda kundin tsarin mulkin zimbabwe ya tanadar Iyalan ɗan majalisar dattijan Amurka John McCain sun bayyana cewa zai daina karɓar maganin ciwon kansa na kwakwalwa da yake fama da shi. Sun fitar da sanarwar ne a yau Juma'a inda suke cewa ya wuce lokacin da zai tsira daga cutar tun lokacin da ya bayyana cewa yana ɗauke da ita a fili a shekarar da ta gabata. Ƙungiyar tsoffin sojojin ƙasar Zimbabwe sun yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta canza sunan filin saukar jirgin sama daga sunan tsohon shugabanta Robert Mugabe, inda a cewar su bai cancanta a sakawa filin sunan shi ba. Wanda aka sa a shekarar da ta gabata kafin aka tilasta mishi sauka daga karagar mulki. rigingimu na ci gaba da faruwa a kasar uganda 'yan kwanaki kaɗan bayan zubda jini da zanga-zanga kan zargin da ake wa 'yan majalisar jam'iyyar adawa ciki har da mawaƙi robert kyagulani wanda aka fi sani da bobby wine To masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokanan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hafsat Bello ɗan mai soro da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu ta yau.